jim bismillahi rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa sadiqil wadi amin nabiyina muhammadin ashrafi kalkillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa miqdarihi al'azim yan uwa kasancewar yau insha Allah za mu ci gaba da darasin mu darasi na goma sha shida daga cikin littafin nan na al afkar. na al'imamin nawawi radiyallahu anhu insha Allah za mu ci gaba da jawabi game da abubuwan da suka zamto su ake bukata a musulunci dukkanin musulmi ya gabatar a cikin masallaci wannan yana daga cikin abu masu muhimmanci daga cikin darussa wanda a wannan zamanin muke bukatarsa shin menene ake so a cikin masallaci wani waje ne na biyan bukata waje ne na biyar haja waje ne na yin mitin waje ne na yin waya da shauransu to masallaci abinda ake bukatan sa Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa mana cikin alqur'ani bismillahir rahmanir rahim bi buyutin azna Allah an yurfa wa an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wa la sali rijalun la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتكلف به ubangiji yana mana bayani cewa fihil afsar yana gaya mana cewa lallai a cikin masallatai azinallahu an turfa ubangiji ya yi umarni a ɗaga murya da yawan zikiri a cikin wannan masallacin wa yuzkara fi hasmuhu ana yawan zikiri ana faɗin sunansa kuma in ana faɗi ana ɗaga murya a nan Allah subhanahu wataala sai bayanin su wane ne ya wakilta su da wannan amana sai Allah yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis sala wasu mazaje ne wanda ba sa shagala da tafatauci ko ko abin da ya shafi ciniki akan barin yin zikiri a lokacin da suke zikiri za su yi lazimi da safe a lokacin suna kasuwanci za su yi lazimi da yamma suna kasuwanci za su ɗauki zikiri a kowane yanayi suke ba za su bari yin zikiri ba wannan ya cika hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce ya rasulullahi kamun nasiha me ya kamata in yi manzo Allah ya ce la yazalu lisanaka la yazalu lisanuka rabban min la kada harshenka ya zamo ya bushe da yawan zikiri kullun a samu harshenka danye da yawan zikiri idan an samu mutum kullun harshenka danye da yawan zikiri to kana da alamun zaka cika da imani zaka cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yasa malamai suka tafi cewa a masallaci abin da ake bukatar mutum ya shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ma'ana tahlili tasbihi tahmidi tamjidi takbiri sannan salati wa annabi sallallahu alaihi sannan kuma karatun alqur'ani wayannan abubuwa su ne aka fi bukata dukkanin musulmi ya cikin masallaci sabani yanda yanzu zaka ga mutum matashi koko mutum wanda yake yana neman aure ko wani irin mutum ya shiga masallaci ya mai da masallaci wajen kasuwanci ta inda a masallaci ne mutum zai shiga yana karɓan wayoyi domin maybe a cikin kasuwa abubuwa sun masa yawa ko kuma abin mamaki ne a wannan lokuta yanda muka ɗauki masallaci waje ne na yin hira da budurwa wani ma zai shiga itikafi amma ba abin da yake a itikafin ya ji itikafi ne ya samu itizali da mutane domin yana hira da budurwarsa balle kuma wannan masallaci ko da ba lokacin itikafi ne, ba daidai ba ne mutum ya mai da masallaci wajen yin hira domin wajen ne yake samun nutsuwa a'a wani hadisi wanda buraida ya rawaita daga annabi sallallahu manzo Allah ya ce ma buniyatil masajidu lima buniyat lah hakika an gina masallaci ne lima buniyat laha domin a yi abin da aka gina masallacin domin shi akan gina masallaci ne ba don neman kuɗi ba akan gina masallaci ne ba don sa haraji ba akan gina masallaci ne ba don zagin al'umma ba akan gina masallaci ne domin karanta alkur'ani domin yin zikiri domin yin sallah domin yin tasbihi domin yin tahmidi domin yin tahlili domin yin takbiri domin yin tamjidi domin yin tahmidi wayannan abubuwa su ake gina masallaci domin su amma abin da ya shafi kamar mitin wanda zai zamto an yi shi ne domin kawo ci gaban al'umma ko kuma an yi shi ne domin tabbatar da aure an yi shi ne domin wani al'amari na a taimaki juna wannan za mu shiga cikin ayan alkur'ani la khaira fi kafirin min najwahum illa man amara bi sadakatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk abin da ya shafi tattaunawa akan sa umarni da alkhairi ko hani da mummunan aiki ko kuma haɗa gyaran tsakanin al'umma wannan nassin alkur'ani ya halatta wannan al'amari hadisi na gaba shine hadisin sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda al-Imam Malik ai sayyidina Anas ibn Malik ya rawaita hadisi wanda wani balarabin kauye ya zo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zala na zaune cikin sahabban sa wannan balarabin ya taso ya rarrafa ya je gaban masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsuna ya fara fitsari yana cikin yin fitsari sahabbai sai suka ankara suka ga wani balarabe na fitsari a cikin masallacin manzon Allah so nan take sahabban suka tashi yuzamjirunahu wa yuzjirunahu suna mai tsawa suna masa kira wannan ba wajen fitsari bane nan cikin masallaci ne to sai manzo Allah ya kula da yanayin su da yanayin sa sun fusata shi kuma ya kidimi annabi sai ce ku bar shi har ya gama fusarin sa ma'aiki yayi umarni wannan balarabi aka bar shi ya gama yin fusarin bayan ya gama fusari manzon Allah sai ce hariku ala bawlihil ma ku je ku nemo ruwa ku zuba akan wannan bawlin da yi mu duba hikimar shugaba bayan an sa su sahabban sun je ebo ruwa daga nesa kuma annabi nuni ya ce a matsa ma wannan balarabin aka matsa masa heda da ya zo har ya keta kowa ya zo gab da annabi annabi ya ce masa ya zo ya zo na kusa da shi domin annabi yana yi ne ya hadda a zuciyarsa ya tashi annabi yana so ya kwanta mai da zuciya Heda zuciyar balarabin ne kwanta to kuma aiki sallallahu ke ce masa ma hadhihi almasajidu la taslihu li shay'in innama buniyat lidhikri was-salah wannan masallaci bata kamata a yi komai ba a wani ruwaya la tasluhu li shay'in min al-bawl wal kafa masallacin nan bai cancanta a mai da ita wajen fitsari da wajen kazanta ba a'a mun yi ta ne domin yin zikiri da sallah da karatun alkur'ani a wannan balarabe take ya buɗi baki ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da shi ne ya aikata laifi abinda manzon Allah ya gaya ma wa'incan su da su ne suke mai gyara amma da gyaran su ya zo da kuskure manzala na farko ya sa su su suka tashi suka je suka ebo ruwa suka zuba akan fitsarin na biyu manzala ya hana su akan abin da suka yi niyya na uku ya tsawatan musu ya nuna musu cewa abin da kuka ba daidai bane na hudu shi kuma sai aka mai karamci na zaune a bayan baya an da shi gaba na uku kuma an zaunar da shi aka zaunar da shi kusa da annabi sannan manzan Allah yake mai nasihan da su masoyi a wajen uba wanda yake mai hankali wanda ya iya kyautata tarbiyya wannan abin take ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan yace ya ubangiji yau kam ina roƙonka da dama guda ɗaya ran kiyama ka ji kaina ni kadai sai annabin mu sallallahu alaihi wasallam bayan ni da shi kowa ma ka bar shi ya tabi manzo Allah ya a a ka laqad hajjarta alillahi wasi'an abu ne mai faɗi rahman Allah rahmati wasi'at kulli shay ka takaita ta su ma kowa ma Allah mai rahma anan in mun kula da wannan darasi abu na farko mun cire mahallin shahid shine masallaci waje ne yanda annabi ya bada amsa inna ma hadhihi almasajid la tasluhu li shay'in illa adh-dhikr was-salatu wa qira'atul qur'an ko kuma la tasluhu li shay'in min al-bawl wal kafar masallaci bai halatta a dauke shi wajen zubar da datti ba wajen yin fitsari wajen wani abu in ba zikiri sallah karatun alkur'ani ba abin da ya shafi yin tofin kaki abin da ya shafi yawo abin da ya shafi abubuwa wanda muna ganin taɗawar ma'ana zamani yana caccanzawa al'adan da a asali a zamanin shugaba sallallahu alaihi wa sallam masallaci ana iya mutum in yaji kaki ya ja kaki a cikin masallacin ya tofar mutum idan ya ji yawo yakan iya ja mu yawo ya tofar a cikin masallacin shi ya samu a wannan lokacin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idan mutum yana masallaci kada ya tofar da yawo ko kaki zuwa ga alƙibla domin ubangiji yana nan tsakaninsa da tsakanin alƙibla amma da ke abin nufi ake tukar da kaki da yau a masallacin da shine ana yin sa ne da yashi asalin masallaci irin ta manzan Allah yashi ne a cikin masallacin mutum sai ya ja yashin sai ya tufa shi yasa manzon Allah ya ce na daga cikin kafaran mutumin da ya tofar da yawa cikin masallaci ko kaki shine ya rufe wannan kakin a cikin wannan masallaci to amma wannan zamani namu masallacin mu da muke ana yin su da tiles ana yin su da carpet ana yin su da abubuwa wa'inda a yanzu ba zai yiwu mutum ya tofar da kaki a cikin masallacin domin yana nufin cewa in ya tofar da kakin zai ɗeba ƙasa ya rufe ba mutum ba zai ce na yi koyi da suna bai idan haka ya yi kuskure abin da za ka a wannan zamani mun ga lokacin da ake zuwa da koko ƙwarya ana zuwa a masallaci lokacin da aka fara saka tabarma da siminti masallacin mu na garuruwa zaka ga an sa koko a duk jikin amudi duk shi ginshiki filas na masallaci akan saka koko a zuba mai toka ko a zuba mai kasan yashin ko a zuba masa wani abu tikan katako mutum sai tofar da yawo a cikin wannan abu amma ya kamata yanzu a samar da tissues a cikin masallaci tishu saboda masu sallah wani zai shiga sallah amma bakin sa cika da yawo ko kaki ya rasa yadda zai ga masallaci ya fi karfin ofis saboda kyan lamarin da kyansa sai ga mutum ya shiga cikin takura wannan yana cikin alkhairi da nake ga ya kamata mu juyo da hankalin al'umma yana da kyau ko da yaushe a samar wa mutane domin akwai hadari wajen mutum ya mai da masallaci wajen kasanta ko majina ko kaki ko yawo wannan abu ne wanda yake bai kamata ba a cikin addinin musulunci Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi yayi ishara da wannan aiki kamar yadda muka faɗa wanda wannan ishara ne wanda yake mai girman gaske amma abin da za mu sake duba a hadisin annabi mu alaihi wa sallam ya nuna mana kyakkyawan karantarwa ma dukkanin mutumin da yake yin mummunan aiki idan mutum na mummunan aiki a shi abin da ake nufi ba bukata ba ne kai malami ka tashi ka dinga wane ɗan wuta ne wane tsinanne ne Allah ba zai yafi masu wane ba aikin su iri kaza ne yanda yanzu muke gani an saka yan fim a gaba ba da usulubin jawo su jiki ba a da usulubin barrarar da su ta yanda har da su iya fitowa wanda ba su da imani a cikin su ko imanin su kaɗan su ce ba su ma yadda da musulunci wannan idan an yi haka lallai malamai suna da laifi kuma al'umma society tana da laifi domin zaka ga abin babu jahili babu malami kowa yana ganin kawai shi idan ya yi haka ya birge ka fito ka zagi yan fim kamar wani birgewa ne ka fito ka tsine musu birgewa ne ka fito ka faɗi aibinsu birgewa ne ba haka ba birgewa ba ne da gaske ne munanan ayyuka ba a barin su a sa ido a fannin hudba ana son mutum ya yi da kausasan kalabai amma game da aikin ba game yin aikin ba manzo Allah bai taba hawa mimbar ya kama sunan wani wane wane wane kai kaza ne ba sannan kuma dukkanin wasu al'umma ba a taba samun sana'ar da za a ce ba nagari yana da kyau ai yi uslubi da annabi yake yi Manzo Allah sallama idan mutum na mummunan laifi annabi na farko abin da yake ba da tsawa yake diran maka ba zai jawo ka jiki ne ka zauna tare da shi idan ka zauna tare da shi sannan kuma sai ya nuna maka irin illar abin da kake kai idan ya nuna maka illar abin da kake kai sai ya gaya ma menene hukuncin da ya kamata ta uslubin jawowa mukaddara a malaman da suke wa'azi suke tsine wa mutanen da suke munanan ayyuka musamman yan fim kamar yadda na buga misali da su musamman yan kasuwa da na buga misali da su kamar yadda kwanaki aka yi a kasuwan kirifto musamman wasu wanda suke wasu sana'o'i kamar sana'an hukuma da shauransu malami ya zo ya tashi dinga tsinewa da makarantarsu ka kaddari wannan malamin yarsa Allah ya kiyaye ya jarabce shi da ita ta faɗa harkar fim ko yarsa Allah ya kiyaye ya jarabce shi da ita ta faɗa wani harka wanda yake wannan harkan yana tsanantawa a kai ba zai taba hawa mimbari ya kama sunan yarsa ba ko ya tsine mata sai dai in ma zai yi ya ce zai dake ta a gida shi yarsa yana so ya tarbiyantar da ita ta gyara su ma wayancan suna da yaya suna da iyaye to me ya kamata ka fito ka yi ku bi uslubin da annabi yake ta yanda ba za su ga cewa musulunci na kyan su ba ya kai ga yanzu a cikin yan fim na an samu wanda har ta koma indian film. an samu wanda sun koma american film. me dalili sun fahimci wayancan suna da yanci a cikin su akwai musulmai mutanen su ba sa kyan su a cikin su akwai musulmai a yarbawa mutanen su ba su kyansu abin da ya kamata mu kyautata shi ne mu kyautata mu'amalan mu da masu aikata sabo ko da wayanda suke gidaje ne na matsala kamar gidaje na karuwanci ana aiwatar da da'awa mai kyau ba da mummunan manufa ba wanda za ana nuna musu munanan ayyukansu a hankali hankali za su bari idan mun duba wannan abin za mu koma tarihi ya nuna mana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a baya an samu sahabban da suke shan giya kuma giyan nan lokacin ba haramta ba musulunci ba a rana ɗaya ce ya tsine ma duk wanda yake shan giya ba dan wuta ne kafiri ne ya fita musulunci ba haka aka yi ba mu na farko cewa aka yi giyan nan cikin sa akwai alkhairi yas'alunaka anil khamri wal maisir wal fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka ma za yunfiqun wato ubangiji ya mana bayanin cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir da su tambaye ka ya rasulullahi menene hukuncin giya menene hukuncin caca Allah ce fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u nas giyan nan a cikin su akwai alkhairi idan mutum ya sayar da ya samu dukiya zai samu riba kuma akwai amfani a cikin sa amma kuma akwai shirri laifinsa kuma ya fi alkhairinsa yawa ku duba irin wannan kyakkyawar da'awa abu na farko da aka fara diran musu kenan bayan nan sahabbai wasu su basu daddara ba wasu suka yi wa'azantu suka ce kai mu daga wannan mun bari wasu su sai zamto suka ci gaba da sha tunda Allah ya ce akwai alkhairi akwai sharri sai suka ce mu za mu sha za mu yi kokarin kiyaye sharrin sa to amma sai ya zamto har ta kai ga wasu sun je sun sha giya an samu mummunan aiki da suka aiwatar an ce akwai wanda ma a sallah ne suka karanta alqur'ani li ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sai suka ce a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu suka ce a'budu ma ta'budun ko kuma antum ta'buduna ma a'budu suka akkasa ma'anan alqur'ani abinda alqur'ani yake faɗi ku kafirai ba zan bauta ma gunci ba kuma ba za ku bauta ma Allah ba to ku rike addinin ku rike addini su kuma suka ce ku kafirai ku bauta ma abinda ku nake bautawa shi kuke abinda kuke bauta ma shi nake bauta ni ma abinda kuke bauta nake bautawa maimakon su nuna bambancin musulunci da shirka da ridda da kafirci sai suka haɗe abu ɗaya wasu a cikin suka koka suka suka gaya wa manzon Allah sai Allah ya sake saukar da aya Allah bai ce ku kafirai ne? yan wuta ne kun ridda a'a sai Allah yake saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun daga yau na muku doka kada wani ya je yayi sallah yana cikin maye har sai ya san me zai faɗa in baka san me zaka faɗa ba to kada ka je ka yi sallah to daga nan sai zamto su sahabbai idan ba su haƙura da shan giyan ba idan sun sha giyan da asubahi suke sha bayan sun yi sallah sun yi abin da za su yi sai su sha giya sai aka da su yi ta tambelan su kafin rana ya yi mai kyau sun watsa kira zo samu sallar la'asar to sai azhar sai zamto su sun shiga takuri to in dai ba zan sha tsakanin azhar da asar ba ba zan sa tsakanin magariba da isha'i ba sai dai in sha da daren kwanta ne bacci ko da sha da safe na kwanta ne bacci to me amfanin ta to har ka dai har aka samu sai na Umar ya je ya roka yace ya rasulullahi abin nan ga yanda ya kai ga cewa kaza da kaza yana faruwa roƙa mana Allah mana a gaya mana hakikanin hukuncin wannan Allah ya gaya mana cewa innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fashtanibuhu la'allakum Allah tantahuna ne ko kuma hal antum muntum afwan dai ba wannan bane afwan Allah dai ya kawo mana dai aya na inna ma yuridu shaytan an yuqiya bainakum al adawata wal baghdha wanda har ubangiji ce fa hal antum muntahun Allah ya nuna mana cewa lalle a hana a hannu daga shan giya wannan aya su ne suka yi marka wajen ayoyi da aka samu ta ta diriji, tadriji tadarruj wajen haramta shan giya bai zama a lokacin da aka kafirta su ko aka tsine musu ko aka musu wani makamancin wannan wannan abin da nake sa na yi magana nan ba ina nufin duk wani gyara da ake ɗauka wajen kiyaye wani munanan ayyuka wannan abin haramun bane ba haka nake nufi ba amma abin da nake so na yi nuni da shi ne. akwai kurakurai wajen gyaran wanda kuskuren yana iya muni ya fi gyaran alkhairi wani gyaran gwamma a barbarna kamar yadda wannan manzan Allah ya yi hani da sahabban sun tsananta wajen sai sun yi tsawa ma wannan sahabban sahabi abu na farko dai bayyana al'aurarsa wanda shi ma ganin al'aura haramun ne kuma dukkaninsu za su gani abu na biyu zai ɓata masallacin a maimakon ya yi fitsari a wajen ɗaya da azubarwa zai barbada abu na uku zai sa masa kiyayyan sahabban su kuma kin su kafirci ne li yagira bi mulku fa ka ki sahabbai gaba ɗaya kafirci ne abu na hudu zai iya sa masa munafunci a zuciya abu na biyar karshen ta za ta kai shi ga bar musulunci sai ka kaga ya zamto akan kawai fitsari sai manzon Allah ya amfani da siga mafi kyau ya isar da da'awan ya isar da sako wannan yasa nake so na kara kira da yawa musamman yan jaridu da hukumomi wanda suke kama masu ƙananun laifi tun da kan hukumar hizba hukumar 'yan sanda hukuma dai wanda suke suna kama masu ƙananun laifi musamman laifi abin da ya shafi zina ga mace musamman laifi abin da ya shafi ƙananu ba wai kaba'ir ba ƙananun laifi duk da mu zina a wajen mu kabira ce daga kaba'ir amma abin da nake nufi duk wani irin wasa'il hanyar da in an kama mai laifi za a tattauna da shi ta hanyar da da ba a san na yi ba a tallata shi wa duniya wannan laifi ne wannan laifi ne Allah da ake masa bauta yana yafewa to kai wanda ka ubangiji yana yafewa kai kuma sai ka ɗauko ka kafa wa mutum shaida a cikin al'umma la'alla lokacin da ya yi wannan laifin in ba hukunci za a ɗauka ba to ba daidai ba ne ka zo ka kai terere da mutum musamman a irin wannan zamanin duk macen da aka hira da ita cewa fasikanci take yi ta yi kaza ta yi kaza aka bayyana surarta da sunanta da komai kamar ka bata tikiti ne na ta koma tana yi da certificate wayanda kuma suke abokan harka ka tallata musu ga wata daga gidansu tana yi da suna neman ta sai kaga wannan shi ma ina ga kamar akwai hikimar da ya kamata a bi wajen hukunta mai aikata irin wannan abu. amma ba tare da an bayyana surarsa da sifarsa ba matukan laifin ba ya zama mai girma ba ne wanda ya kamata a tsawatar a kai ubangiji ya umarni da dukkanin babban laifi idan ya zama kabira ne a yi taro tukunna a yi hukunci wani amma idan ya zamto ba a tabbatar ba to ba daidai ba ne ta yadda za ka ga mutum an kama shi kafin a tabbatar a tasabbat kawai sai a kafa mai kyamara a yi hira da shi mun kama ka a waje kaza kaza da kaza da kaza sai daga baya kuma a zo ba dama a wanke shi an cutar da shi an cutar da yan uwansa da makamantansu musulunci bai da wannan muna roƙo da dukkanin wanda abin ya shafa su kiyayi barna wajen gyara wani lokaci barnan yana yin illa ma gyaran har ta kai ga mutum ya tara laifi ba tare da ya abin da ke ba yana da kyau mu jinjina ma hukumar hizba na kano inda suke ta kokari wajen su kawo gyara irin wa'annan matsaloli da ake samu musamman a cikin garin kano da hatta kai hukumar tace fina-finan kokarin da suke na duk baɗalan da suka aka yi suna ɗaukan mataki mai kyau to amma lallai yana da kyau su kara shawarta su bibi uslubi na da'awa karkashin faɗin ubangiji madaukin sarki ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan da faɗin ubangiji wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin su yi uslubi wajen kwaikwayon wa'innan ayoyi da duba da faɗin Allah wa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalidha al qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wannan ubangiji ya nuna mana ayoyi da mai hukunci zai yi amfani da su wajen ya yi amfani da gilza amma kuma ya amfani da ra'fa da rahma domin dole sai an haɗa da su guda biyun kada mutum ya rinjaye wajen gilza kawai sai Allah ya jarabce ka kai ma da abin da kake so ka kawar da shi Allah ya taimake mu to wannan hadisin ya nuna mana a masallaci ga irin abin da musulunci yadda a yi na farko masallaci ba a yi shi domin tara datti da kazanta ba waje ne da aka yi sa domin girmamawa waje ne da aka yi sa wannan hadisi ne wanda yake ingantacce alimam Muslim radiyallahu anhu ya fitar da wannan hadisi ta hanya wanda take ingantacciya to nan idan muka tsallaka za mu koma bayanin nan da yake mana mazhaba na al shafi. akwai wani alkhairi da muka sani a masallaci shine itikafi ya halatta yin itikafi a cikin masallaci shi yasa al shafi Shafi'i a mazhabar al-Imam Shafi'i kamar yadda shi al'imamin Nawawi a wannan babin ya nuna mana fasali ne guda ya ware fasalin nan da ya ware shi ne. Yan lil jalis fil masjid itikaf duk wanda yake mazauni a cikin masallaci ya halatta masa yayi niyyan yin itikafi in ji al-imam an-nawawi fa innahu yasihhu indana walau lam illa lahdha ya halatta a mazabar shafi'iya mutum ya tsaya yayi wato yayi itikafi a masallaci ko da cewa ya zo yi mutumin da ya zo zai wuce cikin masallaci a hanya kawai sai kai niyan kana itikafi wannan tafiyan ka wuce kawai da baka ladan itikafi inji al-Imam Shafi'i ce kada ba ashabi na shashin malamai ma sun ce yasihu li itikafu yasihu itikafu man dakhala al-masjid marran wa lam yamkuf ya halatta wanda yazo kawai zai wuce masallaci a hanya ne kawai sai ya shiga bi hanya masallaci ya fita sai ya niyyan shigan da nayin nan itikafi ne ko da bai zauna ba in yayi tasbihi za a ba shi ladan wannan itikafi wannan mazhabar Imam Shafi'i kenan فينبغي للمار أيضا أن ينوي الاعتكاف لتحصل فضيلته لتحصل فضيلته كوكما لتحصيل فضيلته fadilatihi yake faɗin cewa ya kamata ga duk wanda ya wuce a cikin masallaci ya wuce kawai domin ya yi niyan itikafi da niyyar wannan ladan ya same shi wal abdal amma mafi ingancin magana an yi kifa lahzatan sun mai murro an so mutum ya tsaya na ɗan wasu lokaci sannan sai ya wuce to abinda muka fahimta nan akwai saɓani na mazhaba mu mazhabar al-Imam Malik radiyallahu anhu ka yin itikafi da wucewa cikin masallaci zama cikin masallaci ba ka yin itikafi sai in ka shiga itikafi kafin rana ya faɗi wannan mutum ana son mutum ya shiga itikafi a mazhabar al Malik da yamma ko kuma zuwa lisha'i ya zamto dai da kai aka kwana. ka kwana a masallaci sannan kuma ka fita bayan asbahi ko kuma ka fita da daddare afwan za ka fita da daddare bayan isha'i kai ana so ka shiga kafin rana faɗi ka fita bayan eh, eh, eh, isha'i dai idan ka kai ga ranar idi to ana buƙatar kada ka fita sai da sassafe da safe ka fita kuma ba za ka bi gidanka ba da an so ka je ka masallaci da juyo tukunna ka da gida wannan shine itikafi mu a mazhabar Imam Malik akalla kwana ɗaya amma su a mazaban al-Imam Shafi'i ibn eh, Imam Shafi'i radiyallahu anhu ana buƙatan itikafi ko da wucewa zaka masallaci in kai niyya ka samu ladan itikafi kawai dai kai tasbihi da tahmidi da tamjidi ko karanta qul huwallahu ahad kai samu malaman mazhabar al-Imam Malik sun ce al-itikafu bi ma'ana luzum ko kuma iltizam abinda ake nufi da itikafi shine waje da ka zauna wa antum akifuna fil masajid mana antum multazimuna fil masajid kun zauna kun lazimci masallaci to ya za a yi a ce wanda ya zamo bashiyan maran ma ba mashin ba ya zo ne zai wuce sai ya yi niyya ya zama ya itikafi to Allahu a'lam wannan bayani ne na sabanin maza ba wanda bai cutarwa wa yan bagil jalisi fi an ya'mura bima yarahu min al-ma'ruf yanha amma yarahu min al-munkar ya dace ga duk wanda ya zo masallaci yayi umarni da abin da ya gani na alkhairi abin da ya gani kuma na mummunan aiki ya hana kai tsaye wa hada wa in kana al-insanu ma'muran bihi masjid kuma wannan ko da a ce umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki ko ba a masallaci bane wajibi ne amma yana ƙara wajabta idan a cikin masallaci ne illa annahu yata'akkadu al-qawlu bihi fil masjidi sai dai wajabcin yin umarni da alkhairi yana ƙara karfafa ne a cikin masallaci siyanatan domin kiyaye alfarma masallaci wa ijlalan don masallaci wa ihtiraman wa ta'azziman domin mutunta masallaci da girma masallaci Kala ba da na manyan malaman mazaban shafiya suka ce man da halal masjida falam ya tamakkan min salatin duk wanda ya shiga masallaci bai samu daman yin sallah min salati tahiyyatil masjidi yin sallan gaisuwan masallaci ba in ma li hadafin domin wani hadasi ma'ana ya shiga masallacin a matsayinsa mai janaba ko wani makamancinsa aulu shugulin ko kuma yana shiga masallacin sai ya manta wani uzuri ya dakatar da shi auna hauyi ko makamancinsa yustahabbu an so masa an ya kula ya ce arba'a marratin so hudu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mutum ne ya shiga cikin masallaci sai ya shagala bai tahiyatul masjid ba tahiyatul masjid idan mutum ya shigo masallaci da yayi sallama yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mun karanta a babin baya addu'o'i mabambanta da ake yi mutum zai addu'a na shiga masallaci sannan ya ce Allahumma ftah li rahmatik sai yi salati wa annabi Muhammadu ko kuma ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wannan salati ne wanda muna jin yan shi'a suna yi mu ma muna yi a kowanne salati sai ka tsara wannan salati wannan salati ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama naji wanda daga cikin yan uwa yana cewa wannan salatin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ba salati bane hasali ma mu akwai kwalan mu ya kai ga cewa idan ku an ji mutum ya faɗi wannan yana ishara ne ga kawai ya shiga shi'a wani yana cin abin da ya sa wasu lokuta kawai sai aga na faɗa ko aga na rubuta domin ina so in tabbatar da cewa wannan abun ba fa shi'ar bane illa shi'ar na mai yin salati wa annabi ba shi'ar bane na wata tafiya dan izala zai iya salatin nan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad matukan na bukatan girmama annabi da yin masa salati da iyalansa mu su fa'ida ma muna yi su shi'a suna yi duk wanda ya ga dama a matsayin sa na musulmi zai wannan salatin ba abin kyama bane farko farko mu ma lokacin ta kai ga cewa idan aka ce as-salawat ko as-salat ne suke fada taro Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad to so lokacin muna ganin kaman wani shi'ar ne a'a salati ne daga bakin manzon Allah wanda ma mun karanta a hadisi in ma za shiga masallaci mutum mafi gajarcin salatin da zai shi ne karanta wannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad duk da mu muna karawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad muna faɗin yin salatin nan tare da shugabantar da shi duba da mun gani a cikin sahabbai irin su Abdullahi ibn Mas'ud su ma inda su yi salatu manzon Allah suna ƙara girmama annabi sa masa sayyiduna hatta daga cikin malaman wahabiya irin su Ibn Qayyim Jawziya, ko in ce malaman salafiyya afwan dan ba wahabi bane ba salafi ne ya ka cikin littafin sa Jilawul Afham wanda ya bayani akan salati ala nabi sayyidil anam ya kawo salatin da ake gaya wa annabi sayyidina albani a cikin littafin sa a matsayin sa na bawahabi ya tabbatar Dina Albani wanda yake na ƙasan Albaniya ya tabbatar a cikin littafinsa wanda ya sifatu salatin nabi sifatu salatin nabi cewa ana faɗin sayyidina a cikin salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da ya kawo iskali wajen faɗi a tahiyya da makamantansu amma dai ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sakato wannan salati ne da ana yi a shiga masallaci to idan mutum ya shiga masallaci zai yi gaisuwa wa annabi to kuma za ka yi gaisuwa masallaci gaisuwa masallacin nan raka'a biyu ake yi raka'a biyun nan da ka yi sa ne da niyyan tahiyatul masjid akwai lada a cikinsa mutum idan yi wannan raka'a biyun ana rubuta mai lada tun shiga masa masallaci in kwana yayi matukan yana jiran sallah za a ta rubuta masa na sallah har lokacin da zai fita masallaci to a mazhabar al-Imam Malik ibn Anas da kuma hadisai da suka gangara daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyatul masjid ba a yin sa a wasu lokuta lokaci na farko shine tsakanin azhar da al'asar ai tsakanin la'asar da magriba mutum ba zai tahiyatul masjid ba haka lokacin da al-imam ya khutub limam yake yin khutba mutum ba zai tahiyatul masjid ba to idan mutum ya zo bai samu ya daman yi tahiyatul masjid ba malaman maza ba imam shafi suka ce ya karanta subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar so hudu Allah zai ba shi lada ladan da za ta yi daidai da wannan tahiyatul masjid ko kuma mutum ya shiga ba lokacin da aka haramta nafila ne. kamar misali tsakanin asbahi shi ma zuwa fullowar rana mutum ya yi sallar asbahi to ba a son yin nafila har rana ta fito haka lokacin da rana ta yi jauɗin nan lokutan da ake bautar rana ba a son mutum yana su sujada to ana son wannan lokutan mutum ya jinkirta rana ta san fara yin sallah to wannan an ce mutum ya karanta wannan salaf sun tabbatar da cewa lallai abu ne mai kyau misali ya shiga masallacin amma a lokacin da ya kamata ya nafila ne sai ya manta shugul ya ɗauke shi ya fara wani abu to sai wannan subhanallah alhamdulillah allahu allahu akbar ko kuma ya shiga masallacin har sai da ya fita tuna biyu ta yi masjid ba Allah ya taimake mu a nan idan muka duba wannan shine abubuwan da ake bukata mutum ya yi shi a cikin masallaci idan ya shiga haka kuma ya manta ga abin da zai yi wa hadha la ba bi wannan babu laifi babi na gaba wanda muna gani yana bayani akan babu inkarihi wa du'aihi ala man yashuddu man yanshudu dallatan fil masjid aw yabi'u fi babi ne da yake yin inkari musulunci ya hana mutum ya zo masallaci yana yin wayaro roƙo ko yana tambayar abin da ya bata a masallaci ana cigiya ko mutum ya zo yana ciniki da saye na sayar a cikin masallaci duk wannan bai kamata ba abin da aka sani a masallaci shine abin da muka karanta amma mutum a daga speaker ana ciki a masallaci ko kuma a cikin masallaci ana cinikin saye na sayar wannan bai halatta ba duba da hadisai sun yi magana da tsabatarwa hasali har addu'a mai muni annabin mu sallallahu alaihi wasallam yayi ma mutumin da ya shiga masallaci yake yin cikiya a cikin masallaci hadisin annabi sallam abu huraira ya rawaici hadisi wanda imam muslim ya fitar da wannan hadisin daga manzan allah sallam wanda ya nuna haramun ne mutum ya zo cikin masallaci yana cikiya annabi sallam yana cewa man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyaqul la radda allah alayka fa innal masajida lam tubna li duk wanda ya ji wani mutum ya tashi a masallaci yana cikiya jama'a na rasa kaza na rasa kaza na rasa kaza to abin da ake so ma umarni annabi ya ce kai addu'a ka ce Allah kar ya sa abin da ka rasa nan ka samu domin masallaci ba a gina din wajen cikiya wannan abun na da hikima hikimar da ya sa musulunci ya hana mutum ya shiga masallaci ya cikiya shine duk mutum mai mutunci yana kyamar yanda ya je ya ji an ce wai wani abu ya bata wannan wajen abin kyama ne yanzu kuna zaune ku uku sai wani ya tashi ce ni na rasa wayana to abu minal mafrud alaikum kar ku hafa ta kenan sai an samu saka duk wanda ya ci kiya a layinka ka gansa ya je yana cikiya da speaker yana wai neman abin da ya bata masallaci kawai abin kana jin kunyan kai ya fito ya ce wani ka duka min kaza ne wanda yasa musulunci baya so ya zamto mutane suna shiga masallaci da takura mutane suna shiga masallaci da tsoro ya zamto masallaci ya zama wajen hada fitina saka idan mutum yana tsoron wayan sai bata a masallaci tun farko kar ya je ma da waya idan kana son kar kuɗin ka bata a masallaci tun farko kar ma ka je da kuɗin domin duk abin da ya bata a masallaci kar wuka musulunci zai maka mayarwa akai har da martani mu duba hadisin buraida wanda al-imam tirmizi ai muslim ya rawaito wannan hadisin na buraida yana cewa wani mutumi ya tashi a cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin yana cewa a masallaci jama'a na rasa rakumi na jan rakumi. waye gani mun jar raƙumi anna rajulan nashada fi dalatan fil masjid fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man da'a ila al himar ila al himar jamal al ahmar manzo Allah ya ce wane ne yake cigiyan wannan wato jar raƙumi din mutumin sai tashi ya ce ni ne manzo ya ce la wajatta kada Allah ya saka samu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam la wajatta kada Allah ya saka samu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallama ya gaya masa wannan magana innama buniyatil masajid lima buniyat lah masallaci an gina ta ne domin abin da aka gina domin shi shine zikiri sallah karatun alqur'ani amma idan muka koma hadisin nan na Abu Huraira wanda al-Imam At-Tirmidhi ya rawaita a cikin Kitabul Bayu a ƙarshen littafin shi kuma hadisin manzo Allah sallallahu ya tsawatar a tsawatar wa har ya magana yace idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid idan kuka ga wani mutumi ya shigo cikin masallaci yana ciniki ko yana a masallaci manzo ce kuma yi mummunan addu'a mutum yi shago a cikin masallaci wannan haramun ne yana jawo talauci mutum ya gina shago a cikin masallaci yana jawo talauci mutum yana ciniki cikin masallaci na jawo tsiya kuma mutum yana sayan abu a cikin masallaci domin hadisin nan na abi huraira wanda al'imam turmi zai fitar a cikin karshen kitabul biyo mazalla ya ce marra izara ra'aytum rajulan yabta'u fil masjidi aw yabi'u faqulu la arbaha Allahu tijaratak idan kuka ga mutum yana ciniki a cikin masallaci ko na sayan kaya ko na sayarwa ku kalle shi ku faɗa wannan addu'a ne kada Allah ya sa ka samu riba a cikin kasuwanci. dan uwa wani irin riba kake nema wanda manzon Allah zai mata mummunan addu'a ba laifi bane a masallaci a samar da wajen ba da kaset na karatu ko wajen sai da alkur'ani ko wajen sai da calbi ko da muna cewa fansar da qur'ani ba mu ce sai da alkur'ani qur'ani ba a sayan sa fansar da qur'ani ko calbi ko littattafan hadisi ko abin da shafi aswaki ko ruwa wanda za a yi sallah wannan duka abin bukata ne amma ya zamto a masallaci a shigar da shago cikin masallaci wannan bai kamata ba shi yasa ba daidai bane masallaci ma a mai da shi wajen kasuwa yana da kyau ya zama masallaci daban shago daban akan yi shagon masallaci ne a gefen masallaci domin ya zamto wakafi wa masallaci za mu ga da masallatan mu haka suke idan muka duba masallacin nan na Shehu Tijjani radiyallahu anhu wanda yake garin Kano na wanda Khalifa Shehu Isa ya gina za ga masallaci ne gashi nan amma an masa sa a gefe to irin wannan shine tsari na addini amma ba a shigo cikin masallaci a tsaga shaguna a gina wannan gaskiya kuskure ne kuskure ne ko da masallacin Madina mutum ya je masallacin makka za ka ga masallacin daban amma kantin su daban suke akwai bambancin titi ba wanda zai ce maka akwai masallaci haɗe da shaguna wannan ba a yin haka ba a yi da kuskure ne daga cikin abin da muke yi amma idan za a yi ma ana so a yi separate ya zama ya bar haraba tukunna a gina wannan shaguna ya zama an yi shi wakafi lillahi fi wa masallaci domin ci gaba da gudanar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don da haka ku ce la arbahallahu tijaratak kada Allah ya baka riba a cikin kasuwancinka wa idza ra'aytum man yashudu fihi dallatan faqulu la raddallahu alayk da za wani kuma ya fito ina neman kaza ina neman kaza ku ce kada Allah ya saka samu saka lalle wannan waje ne mai muhimmanci da muna yawan ta aiwatar da shi a cikin masallatai wanda kuma kuskure ne yin haka manzo Allah sallama ya nuna mana hadarin yin wannan abu. kuma da za mu bari da da mu samu alkhairin da muke nema a wajen da ba wannan wajen ba Allah ya ba mu nasara akan wannan abu abu na ƙarshe da za mu kare a nan shine manzo Allah sallama babi da annabi yayi mummunan addu'a wa mutanen da suke wakar nanaye a cikin masallaci ba daidai ba ne mutum ya shiga masallaci yana rera wakar nanaye yin wakar nanaye a masallaci yana jawo tsinuwar Allah yana jawo tsinuwar bayin Allah yana jawo tsinuwar mala'iku hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan wanda ibnu sini ya fitar da hadisi shi ma daga Thauban Allah ya kara masa yarda sahabin manzon Allah yana cewa man ra'aytumuhu yunshidu shi'ran fil masjidi faqulu lahu Allahu faka duk wanda kage yana yin waka ya ɗaga murya a masallaci yana rera waka na nanaye ku ce Allah ya sa hakwaranka su Fadda Allahu faka Allah ya kwabar yadda hakwaranka bakin ka yi wawulo ake fassara mana karatun zauri bakin ka yi wawulo ma'ana ka kuma kana mamula babu haƙuri tun a duniya mummunan addu'an da aka maka ke saka yana da kyau mutum ya nisanci dukkanin wakar da bai da alaka da musulunci a masallaci shi yasa al wai nawawi da ya dubi wannan hadisi sai ya masa babi na inkarin musulunci da mummunan addu'a ga duk wakar da ake rera ta a masallaci wanda ba na yaban manzon Allah bane ba haka imamun nawawi ya kawo sannan kuma ba waƙan da ke nuna zuhudu bane na gudun duniya ba waƙar da ke nuna umarni da aikin alkhairi bane ko hani da mummunan aiki amma yaban manzon Allah a cikin masallaci ya halatta yaban manzon Allah yaban sahabban annabi yaban iyalan gidan annabi koyarwa mutane gudun duniya nesantar da su da munanan ayyuka ta hanyar sigar waka wannan duka ya halatta amma a mai da wakar nanaye a cikin masallaci wannan haramun halaccin waka kuma a cikin masallaci na yaban annabi sallama za mu duba cewa addu'an da annabi yi wa masu aikin waƙan nanaye kishiyanta yi wanda suke bansa a masallaci hadisin bukhari wanda aka rauta na abdullahi ibn rawaha yana rera yabo a gaban manzo yana khallu banil kuffari an sabilihi al yawma nadribukum ala tanzilihi darban yudhilu al hama am wa yudhilu al halila an khalilihi yana rera a gaban annabi yana takama da yaban manzo Allah yana tafiya tingis tingis sallallahu alaihi wa sallam tafiya irin nasa yamshi kallu'an. amma a lokacin ma'aiki na kan duldul na tafiya sai na Umar sai ya kalle shi duba da irin wannan nasu ya ce masa ya Abdullah a fi haramin lahi wa amama lahi ta kulu shi'iran tun shiru shi'iran baka ji kunya ba an shigo masallacin haramin makka mafi girman daraja a masallatai kuma ga shi gaban manzan Allah mafi girma a halittan Allah kake kwaranya waka kake rera murya kake dagawa kana waka Abdullahi ibn Rawaha ko jinsa bai ba domin burinsa ya cika shi annabi ne umarce shi annabi bai hana shi ba sai na Umar bai sai hana shi ba manzo Allah sai ya tafa domin umarnin sa ne annabi yake ce masa la ya Umar ba shi yayi wallahi wannan yaban da yake yin yafi in ga kun jera kuna har da kiban mashi kafiran sun fi jin zafi akan wannan yaban amma sai na Abbas babban annabi ya zo ya ce ya Allah inni uridu an hak ni ma ina so in ya ma yabo manzo Allah ce qul la yufdidillahu faka yabe ni harshen ka kada su yi wawulo sai da shekara ɗari da wani abu amma an ya saka kashi fasa ta yake sai da karfin hakaransa da addu'an da annabi masa dan ya bi manzon Allah yaban annabi yana kawo arziki yaban manzon Allah yana kawo wadata yaban manzan Allah yana kawo ɗaukaka yaban annabi yana kawo imani yaban manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo komai komai na cikin yaban manzo Allah shi yasa Imam al-Faza zai ke cewa madihu nabiyillahi azka ta'abbudi lima hadha min fakhrin min fadlin wa fakhrin wa su'dadi amma ashara man yudlilahu bi tawaddudi ta'alu fa indi linnabi muhammadi madihun ka alharil khama'il dullati yace ya ku taron jamgin jama'a madihu nabiyillahi yaban manzon Allah azka ta'abbudi ya fi kowane ibada tsarki lima haza min fakhrin min fadlin domin abin da ya taro na daraja da fakhrin da alfahari wasu da shugabanci amma ashar man yudli lahu bi tawaddudi ku taron masoya manzon Allah ta'alau ku zo fa indi ni alfazazi a guna akwai madihun yabanni wanda suke ka azharil hamaili kullati masu yafanya ka azhar ka ce furannin alhama'il rukuki lin muhammadi wanda duka ina tura su ne ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to shi ban manzo Allah ba karami abu bane Allah ya yabi annabi muhammadu jumlatan wa tafsilan alqur'ani ga baki ɗayansa ban manzon Allah ne sayyidina abubakar ya yabi manzon Allah sayyidatuna aisha ta yabi annabi muhammadu sayyidina umar ya yabi annabi muhammadu sayyidatuna hafsa ta yabi manzon Allah sayyidina usman ya yabi annabi muhammadu sayyidatuna ruqayyah ta yabi manzon Allah imamu ali alaihi salam ya yabi manzon Allah sayyidatuna fatima ta yabi annabi Muhammadu. na Jabir ibn Abdullah na Abu Huraira sayyidina Anas ibn Malik dukkanin sahabbai sun yabi annabi wasu su zunga da masa rera waka kamar irin Abdullahi ibn Rawaha irin su Asad ibn Sabit irin su Ka'b ibn Malik wasu kuma su yi sa a cikin nafari kamar irin su sayyidatuna Ummu Ma'abadin kamar irin sayyidina Hind ibn Abi Hala kamar sayyidina Hassan eh, sayyidina Hussein irin su suna yaban ma'aiki kamar yadda wasu kuma za su yi ta yaban cikin bege da shauki dukkanin bawan Allah yana son yaban manzon Allah duk wanda ka gansa yana kin yaban annabi sallallahu alaihi wasallama to ka rantse wannan na da matsala ne tsakaninsa da manzon Allah amma in baka da matsala tsakaninka da annabi me zai hana ka san jin daɗi a lokacin da ake yabansa shi yasa masu yaban annabi ku yi ta yaban manzon Allah muna murna da yaban da kuke yi domin yaban annabi shine a hakikanin abin da ke cikin alqur'ani masu bakin ciki su yi hasidu mot inna aisha ka agadu ba wa fi duniya wa fi dini sayyidu yuqadu bi jaishin wa umar masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a yabe shi a duniya za a yabe shi a lahira shi yasa Maulana Musho Ibrahim yake cewa ranan kiyama ma da yaban za mu raka shugaba za mu na bin annabi muna rera masa waka kuma albarkan annabi za mu yi manzon Allah mu rera mai yabo manzon Allah yana son yabo Imam Ali ya tashi yana rera wa annabi yabo annabi yana ka kara min ka kara min har sai da baiti kusan baiti ɗari idan yayi goma sai annabi ce kara min yan ya ce kara min kara min Allah ka kara mana son manzan Allah da yaba wa manzan Allah da girman manzan Allah kada mu shagala mu yawaita yin salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a irin wannan rana mai albarka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace muna neman yan mu su tsaya wajen yin addu'a ma musulmin da suke garin kasan Palestine abin da ke faruwa a Palestine abu ne wanda yake mai muni na halin da yan uwan musulmi suke ciki yalla ka musu mafita albarkan annabi sallama mu kuma Allah ka tsare mu dukkanin masu neman addu'o'i ma Allah bukatun sa bukatunsa musamman muna kuma wato addu'a ma wannan tasha na Alfaida TV da suka tsaya wajen ɗaukan wannan karatun namu na al'afkar da sauran karatukan mu da muke gabatarwa muna kuma wato jinjina ma wato zawiya online da suke YouTube suke saka karatukan mu wanda karatuttuka a koda yaushe mun yi sukan saka sukan kuma sanar da mu da kuma sauran channels da suke sakawa irin su da yawa da yawa a nan wato facebook da sauran saha na youtube da whatsapp musamman sosai da ibrahim da makamantan da suke kokari wajen sharing da isa da wannan sako domin ya amfana da al'umma baki daya Allah ya sa mu same shi cikin ladan mu iyayen mu da namu aikin ga baki daya gafarta mana gafarta iyayen mu fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت